A nan birnin Accra, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ya fara da ziyarar tashin talabijin mai suna Hijira TV a ranar Asabar inda ya samu gagarumin tarbo daga shugaban tashar Dr. Abdulrazak Ture da ma'aikatansa. Asma'u Bawa ta yi hira da shi kai tsaye a kan talabijin inda ya bayyana makasudin ziyarar tasa tare da bayar da shawarwari na yadda za a inganta aikin jarida baki ɗaya da kuma zamantakewar mutane. Ghana ita ce ƙasa ta, jiya na ban Cameroon kuma ga cikin Ghana. A duk wannan ƙasashe abu ɗaya ke iri ɗaya ne ba bambanci. Na farko da zumunci. abin da na je na kan ziyarci tashoshin rediyo da talabijin irin wa'annan wanda muke tare da su daman mu gaisa da su mu ƙara wannan danƙo zumuncin kuma mu ji zumunci yana tafiya da ya kamata ko akwai da yake buƙatar ɗan yaji da gishiri haka a yayyafa masa abu na ɗaya kenan abu na biyu yana son haɗu da mutane shugabannin jama'a da ƙungiyoyi iri-iri abu na uku na kan so in sadu da hausawa tsagaman su duk inda zango yake na bahaushe a wurare da na je na kan yi ƙoƙari in je zai fi shi sannan abu na uku mu duba ta yaya za mu karfafa shirye-shiryen da muke na sashen sanarwar amurka wannan kasashe tun da jama'a mu kewa sannan na ƙarshe mai yiwuwa ne ƙara ma'aikata waɗannan ƙasar. Daga Jijira TV Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da tawagarsa aka runtuma sai gidan rediyon Marhaba 99.3 FM. Takanas Alhaji Aliyu ya yi hira mai tsawo da shugaban tashan Alhaji Baba Sharif. Abinda ya ƙara wa saduwar armashi shine hira da Baba Sharif ya yi da Alhaji Mustapha Sokoto a studio ɗin Marhaba inda hirar ta kai har ga manufofi. da ajandar sashen hausa na voa kaga rediyo kenan ah, yau ai ba ka iya kana tukin mota kana karanta jarida ba ko ta kallon talabijin ko kallon talabijin amma sai ka saurari rediyo ko ma taba social media kana taba waya nan an nan dan sanda kama baba daga inda ah, ya labai ya shimfiɗa mana maganganu dangane da amfanin rediyo ah, a 1979 in ban manta ba aka kafa Hausa voice ah, eh, of ina jin ko za a nuna mana agenda ma ainihin makasudin wato voa e ke eh don daga maganar na akwai kasan a shekarar 1979 jimmy carter ne shugaban amurka alhaji shehu usman aliyu shagari shi ne shugaban najeriya mm. ya yi tafiyarsa ta farko a washington da new york da sauran wurare amurka ya kai ziyara a lokacin ziyarar nan lokacin najeriya ta samu mai na fetur amerika kuma ta da sha'awar man fetur shugabannin nan biyu suka zauna suna tattauna wannan su tattauna wannan su tattauna wannan can sai wani an da ce yau an da abubuwa biyu muhimmai da farko an da cewa shagari latin ne kuma bahaushe ne sannan an kare da muhimmancin yawan hausa a sashen arewacin najeriya to kuma kamar yadda ka sani ita hausa nan fa da muke magana da jawa ba wato mutane ne ina son su kare su fahimtar muhimmancin wannan harshe harshen nan ta san yau da muke magana na akwai jami'o'i guda bakwai a amerika da suke koyar da harshen hausa a amerika turawa ni kana na koyar da turawa sojoji a ƙarshe an baiwa masu saurare dama inda suka nuna farin cikinsu da wannan ziyara ta alhaji aliyu mustapha sokoto shugaban sashen hausa na muryar amurka shugaba sun ce barka da zuwa da fatan dai ka ci gana jolof. ka kuma ci abincin gane ka garzaya a wuraren bude ido da kuma shakatawa to ce a huta lafiya da fatan cewa da za ka sake zuwa kuma nan gaba. Sunana Sarki Imran Bila Ango Sarkin Zangon Kwashima kakatin Sarkin Hausawa na gari ta Accra gaba ɗaya. Muna maraba muna murna an karrama mu an daraja mu mutum kaman wannan ya ziyarci wa ƙasa namu ta Ghana. da ake muna cewa hausawa mu ba su yawa, amma ya zo ya ziyarce mu muna fata yadda muke murna shi ma yana murna haka nan. Mun yi murna da zuwanka shugaban sashen Hausan Rediyon Amurka. Mun yi murna sunana Hajara Yakubu. Tuni ya shiga birnin kumasin jihar Ashanti. zai wuce zuwa birnin tamalin jiha arewaci in ya dawo birnin accra zai sadu da sarakunan hausawa sai kuma sheikh dr usman nokusha rubutu kan yayi bankwana da al'umman ghana ridwanullah muktara abbas sashen kausa na muryar amurka accra ga